This is the voice of America. The following program is in Hausa. Ishirin da biyu da ishirin da biyar su ne mitocin da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku magana a daidai wannan lokaci. A jamhuriyar Nijar za a ji mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare ne da Mahmud Lalo muna fata kuna lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Mayu. Kafin nisa eh, Mahmud zai fara mana da kanan labarin. Dakarun ƙasar Iraki haɗe da na mayakan Shi'a sun fara tunkarar mayakan IS da a kusa da birnin Ramadi. hukumomi a mexico sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 42 bayan wata arangama da 'yan sanda suka yi da wasu masu aikata manyan laifuka a peru an kafa dokar ta ɓaci bayan da wata zanga-zanga ta rike ta koma tarzoma to ma da lakanan labaran kenan washin ya yi daidai sabon zababben shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bar ƙasa a sirrance ba tare da kowa ya sani ba da abin da ya kamata a tsarance na shugabanci da ya kamata a ce ya kamata a ce akwai tsokaci baya da kuma ba fashin baki duk karku nisa za mu ji sannan ibrahim kalmasi garba zai kawo shirin amsoshin tambayoyinku amma bari fara da cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar wata tawagar dakarun ƙasar Iraki haɗe da ta mayakan 'yan Shi'a sun fara tunkarar mayakan IS a kusa da birnin Ramadi a wani yunkuri na kwato birnin wanda ya shiga hannun mayakan na IS. A jiya Juma'a kungiyar ta IS ta ɗauki alakin kai wasu hare-hare a yankunan ƙasashen Larabawa waɗanda suka hari masallatin 'yan Shi'a. Wata sabuwar ƙungiya mai ikirarin alaka da ƙungiyar ta IS ta ce ita ke da alakin wani hari da aka kai a gabashin Saudi Arabia da ke ƙarƙashin gwamnatin Qatif. harin da ya halaka mutane 21 ya kuma raunata akalla mutum 80 wani hari na biyu kuma a kusa da wani masallaci a sana babban birnin kasar yamal ya raunata mutane 13 waɗannan hare-hare sun ƙara adadin mutanen da ke jikata a wajen ƙasashen siriya da iraki da yawanci mayakan na is ke kai hari yanzu haka mataimakin shugaban ƙasar iraki ayyad allawi ya fara dasa alamar tambaya kan hare-haren sama da amurka ke jagoranta akan 'yan ƙungiyar ta is a lokacin da yake wani jawabi a wani taron duba tattalin arzikin duniya a jordan mr allawi ya ce akwai bukatar a sauya salon yaƙi da 'yan ƙungiyar ganin irin bunƙasar da suke samu duk da hararen da ake kai musu waɗannan kalamai na mataimakin shugaban ƙasar ta iraki na zuwa ne mako guda bayan da mayakan na ayas suka karɓe ikon ramadi a tsakanin alhamis da jiya juma'a dakarun haɗin gwiwa sun kai hare-haren sama guda biyar yayin da wasu samaman suka karkata akan matattarar mayakan da ke mosul da kuma birnin ramadi da ke karkashin ikonsu hukumomi a kasar mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin ƙasar wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu safarar miyagun ƙwayoyi jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a artabun na jiya juma'a a jihar michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar jalisco ana zargin suna da alaƙa da ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyin aƙalla dai ɗan sanda guda ya rasa ransa yayin da ake wannan artabu daraktan hukumar samar da tsaro a mexico monte alexandro rabico ya ce an kwashe kusan sawa'i uku ana wannan fafatawa gwamnan jihar salvador jara ya ce an fara faɗan ne bayan da jami'an tsaro suka tsaye da wata mota lamarin da ya sa fasinjojin motar suka harzika suka buɗe wuta nan take gwamnan ya ƙara da cewa mai yawa sabbin masu safarar muggan ƙwayoyin jihar na da hannu a wannan artabu amma ana nan ana gudanar da bincike a yan watannin nan rahotanni sun ce gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi sun kashe aƙalla 'yan sanda goma sha biyar sun kuma harbo wani jirgin soja mai saukar ungulu inda aƙalla mutane shida suka mutu dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu a duk faɗin ƙasar ta mexico a arangamar da 'yan sanda ke yi da masu safarar mugun kwayoyi a kusan shekaru goma da suka gabata ana sauran labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc hukumomi a ƙasar peru sun kafa dokar taɓaci a kudancin esle bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shirin haƙar ma'adinai a yankin aƙalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya juma'a a lokacin da zanga-zanga nuna adawa da shirin wanda wani kamfani mai suna southern cooper ya gabatar tun daga watan maris masu zanga-zanga suka fara nuna kyamar wannan shiri na haƙar ma'adinai domin a cewarsu zai gurɓata musu ruwan sha tare da lalata amfanin gonakinsu. majalisar dattawan amurka ta hana wani kudurin doka da majalisar wakilan ƙasar ta gabatar wato yin tasiri wanda zai kawo ƙarshen tattara daukacin bayanan sirrin da hukumar tsaron kasar ke tatsa daga tattaunawar da mutane ke yi ta wayar talho 'yan majalisu bakwai ne suka kai wato suka ki amincewa da kudurin dokar yayin da arba'in da biyu suka amince da a ƙuri'ar da aka a yau asabar akalla ƙuri'u 60 ake bukata domin amincewa da wannan dokar wacce kusan ɗaukacin 'yan majalisar wakilan ƙasar suka amince da ita a makon da ya gabata ƙudurin dokar wanda aka fi sani da usa freedom act da harshen ingilishi ta samu goyon bayan 'yan majalisar wakilai 338 idan aka kwatanta da wakilai 88 da suka ƙi amincewa shi dai shirin da ya ba da damar tattara bayanan sirrin jama'a ya fara samun suka ne daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tun bayan da tsohon ma'aikacin ragi na hukumar tsaron kasar mai suna edward snowden ya fallasa bayanan sirrin hukumar sakamakon farko na ƙuri'ar raba gaddama da aka kada a kasar ireland ya nuna cewa al'ummar kasar sun amince da a halalta auren jinsi daya nan gaba a yau ne ake sa ran za a fitar da sakamakon ƙarshe bayan da bayani ke nuna cewa wato bayanai ke nuna cewa waɗanda suka amince da auren na jinsi guda sun fi yawa wannan dai shine karo na farko a duk faɗin duniya da aka taɓa gudanar da irin wannan ƙuri'a kan auren jinsi ɗaya a ƙasar da ke bin mazhabar katolika wannan matsaya da 'yan ƙasar suka ɗauka na zuwa ne shekaru kusan ashirin bayan da aka cire luwaɗi a matsayin laifi rahotanni na cewa dubban 'yan ƙasar ta island mazauna wasu ƙasashe sun yi tattaki zuwa gida domin kada wato kaɗa ƙuri'unsu yanzu haka nahiyar turai an halarta auren jinsi guda a fiye da ƙasashe goma an kuma irin hakan ma a kasashen brazil da argentina da canada da new zealand labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington madala sabon zababben shugaban kasa mai jiran gado a najeriya wanda ya taɓa yin mulkin soji na kama karya janar muhammadu buhari mai ritaya ya ɗauki kafa a sirance ya tafi kasar birtaniya ba tare da bayyana wa jama'a ba a ƙarshen wannan mako da ya wuce saboda haka na kawo mukaddashin sakataren garan bawo na jam'iyyar pdp mai mulki adam maina waziri domin ya mana tsokaci hajji adamu me ka sani ne game da wannan balaguro ina da labarin ya bar ƙasar nan ranar juma'a juma'a da ake addu'a a babban masallaci na marabtar sabuwar gwamnati za ta shigo wanda kuma shine zama shugaba hmm. to da abin da ya kamata a tsarance na shugabanci da ya kamata a ce an faɗa wa jama'a sabon shugaba zai yi bulaguro hmm. don wasu uzuri na son kanshi hmm. ba kawai mutane da su je masallaci su yi tsammanin za su ganshi kuma ba su ganshi ba sai daga baya fara ji a jirage ta cewa shugaban ƙasa mai gidan gado ya yi bulaguro ba. tun yanzu ana ganin irin cewa mm. tafiyan shi dai alheri ne gare shi ga kuma mu kasan mu kasan shugabanni a nahiyar afirka suna da kaurin suna wajen irin wannan tafiyar sirri kuma a kifa da nan kalla dai yanzu abin da ya faru da tsohon marigayin shugaban kasa umar musa yar'adua shi ma abin da ana ta rufa rufa rufa rufa ba alamu bane wannan da zamu ga wata irin waɗannan halaye a ban yarda ba ni na yi aiki da marigayi alhaji da yar'adua alhaji kanshi tun kashin marigayin umura ya zama shugaban kasa tun yana gwamnan katsina hmm. mutane da yawa suna da masaniyar cewa shi ba mai cike lafiya ba ne hmm. bambancin da shi mai girma janar buhari abinda kawai ake tsammanta janar buhari shine a shekare ya riga ya manyanta yanzu wani irin gyare-gyare shi wannan Eh, janar muhammadu buhari ya kamata a ce ya yi na nuna shugabanci ko kuma wannan sabon canji da ake ta cewa za a kawo domin jama'a su ga cewa eh da gaske din ne watakila akwai alamun za a ba wa jama'a irin shugabancin da suka ce suna bukata ai mu a matsayin mu na yan hamayya a mu janar muhammadu buhari ya riga gama abin da zai yi so daga ran da aka da shi ranar ashirin da tara ga watan biyar za mu fara mara shari'a akan abubuwan da ya riga ya faɗa zai yi a ƙasar nan zai dawo da zaman lafiya tsaro kenan hmm. na farko na biyu ya riga ya kaurin suna akan magani da kuma magance cin hanci da rashawa a najeriya hmm. na uku ganganci da rashin adalci da rashin gaskiya da ya addabi kasar nan ya kamu cikin wannan abubuwa zai magani shi saboda haka wayannan guda kuma in ya fara da su hmm. su ne ya kamata kiran sallan shi na shugabancin shi saboda haka mu ba za mu bata lokaci ba daga ranar farko za mu fara yi shari'a shari'a kan abubuwan da muke tsammani zai mana in bai mana ba kuma za mu faɗa cewa bai mana ba za mu yi mara hamayya hamayya ba na tsagowa ba amma hamayya na bisa ikirari da ya riga ya yi kafin ya zama shugaban najeriya madala adamu maina waziri kenan babban jigo a jam'iyyar adawa ko in ce jam'iyyar mai mulki a halin yanzu da pdp da za ta koma jam'iyyar adawa bayan an tsar da sabon zababben shugaban kasa a janar muhammadu buhari mun gode sosai a ah, haji waziri muna godiya Allah taimake mu madalla shugabannin al'ummomi da addinai a jihar ikiti na ci gaba da kira ga yarbawa da hausawa da ma sauran kabilu a birnin ado ikiti da su zauna lafiya da juna a daidai wani lokaci da rashin jituwar siyasa ke jawo zaman doya da manja ga wakilin murya amurka a birnin ibadan hassan umar tambol yana da ci gaban wannan labari Sheikh Abdulrahman Olorokemi yana ɗaya daga cikin masu irin waɗannan kiraye-kirayen zaman lafiya. Trouble, chaos, disintegration, anarchy in the society will have to with from then, whether you're Muslim or Christian. Let us all in Sheikh Olorokemi ya ce ya kamata a daina kawo fitina, tashin hankali, tarwatsa jama'a, rikici a cikin al'umma. Ya ce musulmi ko Kirista su rungumi zaman lafiya a jihar Ekiti. Pastor Kola Ajayi yayi ya buƙaci jama'a da su haɗa kai kana su zauna lafiya da juna. Haka zalika na tattauna da wani mazauni birnin na Ado Ekiti ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a birnin na Ado Ekiti. Har yanzu ba a samu zaman lafiya a birnin Ado Ekiti ba. Allah ba zaman lafiya. gaba dai cikin gari ma ba ba hausa ba hausa a garin ado ikita yanzu yanzu me ya faru ne eh eh, da kai yanzu a ina hake magana kana cikin garin ado ikita ne ko kana ina eh ina cikin gari to ka ce ba hausa kuma a ciki kai kuma ga ka a cikin garin ado ikiti cikin gari farautan bahaushe ake wato duk mutane sun ruwa nan. suna fago na wanda ke dogawa da aka kasa su kashi goma kashi takwas sun tafi gida wai menene menene musabbabin wannan rikicin dan tsakanin 419 ne da dan dan direbobi wato kungiyar yan yuatiri da biyu kilan a ardi wata mata matar eh, direba to ita ne yan 419 suka damfara to suka damfara sai mijin ya zo wajen mm. cewa to wannan ai na gida ne matar shi ce saboda haka ko da rabin abin da suka karba a wajen ta ne su da mata da dan rage abin mm. to ka ji musabbabin abin sai suka rufe shi daga shi kuma da ya samu ya sha ya fita sai ya je kira shauran mutanen shi kenan mm. nan faɗa ya tashi tsakanin su to ku yan arewa me yasa ake farauta ku kuma har aka sa ku cikin wannan faɗan ko kuma wannan rigimar Cewa suka yi wai mu ne muka san su ba mu je mun mun musu ba inda za su iya samun su da shirin muka je to mu inda muke haya muke sannan kuma gidajen su ne ku ka san suwa kenan yan fowon nan to yan fowon nan din hausawa ne yarbawa ne to menene haɗin ku da su waɗannan yan fowon nan kenan ba mu da wani alaka da su kawai dai iskanci ne dai kawai da shirin. da kuma suna son su yi mana sata to menene rundunar yan sanda ta jihar Ekiti take yi a halin yanzu gaskiya ba abin da ta yi sauran jami'an tsaro irin jami'an tsaro da su da aka kawo su kuma sai su watsa ma hausafiya don kare dukiyarsu. An ce gwamnan jihar Ekiti Fayoshe ya sanya dokar hana fita waton kofi kenan. Eh, ko akwai waɗanda an ka kashe a wannan rikici? Gaskiya ba mutane na cewa an kashe mutum daya wasu na cewa an kashe mutum biyu amma dai gaskiya mu dai inda dai an kashe da za mu gawa. Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Al'adar kabilanci. ina mafita tsakanin yan Najeriya ta mu mu mu har haɗe kanmu rikicin cikin gida al'ada ƙabilanci sanya haka 'yan Najeriya ta rikicin cikin gida al'adar ƙabilanci Jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 11 na ranar mintuna 16 ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka shin ko mata na tuka jirgin sama a ƙasashenmu na Afirka? su tambaya safara'u haƙilu zamani almajirawa da Alhaji Zubairu Gara ƙasa ka zaure. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Isa ramun Hudu kan tarihin kungiyar ECOWAS ko yawo. To bari mu fara da kashi na biyu na amsar tambayar tarihin kungiyar ECOWAS ko yawo. Idan Malam Isa ramun Hudu na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna zai ƙarasa baka ansa. Idan ba manta ba akwai rawar da sojojin najeriya da sauran sojojin wasu kasashe suka taka wurin samar da zaman lafiya a kasar liberia wato karkashin jagorancin ecomog hmm. wannan ya faru ne sakamakon fada da manufofi na wannan kungiya ko kuma hukuma ta ecowas da aka yi a shekara ta 1993 akalla akwai shugabannin kasashe guda 26 da suka shugabance ta tun daga lokacin da aka kafa ta har zuwa yanzu shugabanta na farko shine iya dema. shugaban kasar togo na wancan lokaci wanda ya shugabanci wannan hukuma ta ecowas daga shekara ta 1977 zuwa shekara ta 1978 sannan mai biya masa shine janar olusegun obasanjo na nigeria wanda a lokacin yake shugaban mulki na soja daga shekara ta 1978 zuwa shekara ta 1979 hmm. wanda ya biya mishi shine na uku akwai leopold sedar sango na kasar senegal wanda shi ma ya rike hukuma daga shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1980 sannan akwai shi wanda ya fara yi na farko wanda shi ne da ya dema shi ma an sake zabarsa ya ci gaba da rike wannan hukuma daga shekara ta 1980 da tamanin zuwa shekara ta dubu da tara da tamanin da hmm. Sannan akwai Siyaka Stevens wanda shine shugaban kasar Sierra Leone na wannan lokaci shi ma ya rike wannan hukuma daga shekara ta 1981 zuwa da biyu sannan akwai mati Kereko na kasar Benin hmm. shi ma ya rike hukumar daga shekara ta biyu zuwa shekara ta uku sannan sai Ahmad Seko Ture wanda ya rike daga shekara ta da tamanin da uku shine shugaban kasar Guinea a wani lokaci ya kare a shekara ta dubu daya da tara da tamanin da hudu sannan akwai lansana conte na kasar gini wanda shi ma bayan an sauke wancan shugaba shi ma ya ci gaba da rikewa daga shekara ta dubu daya da dari tara da tamanin da hudu zuwa shekara ta dubu daya da dari tara da tamanin da biyar akwai janar muhammadu buhari shi ne zama shugaban hukumar na takwas wanda a lokacin yana shugaban najeriya a matsayin shugaban kasa na na soja a shekara ta dubu tara da da tamanin biyar zuwa ranar ishirin da bakwai ga watan takwas na shekara ta dubu tara da da tamanin biyar a lokacin da aka masa juyin mulki. Hmm. Sannan mai biya masa shine janar Ibrahim Badamasi Babangida na Najeriya wanda ya rike hukuma daga shekara ta dubu tara da da tamanin biyar zuwa shekara ta dubu tara da tamanin tara. Hmm. Sannan na goma su shine Dauda Jawara na shugaban kasar Gambia wanda ya rike daga shekara ta dubu da da tara tara zuwa shekara ta dubu tara da casa'in daidai sannan akwai blaise campore na kasar burkina faso wanda shine na sha daya daga shekara ta dubu tara da casa'in zuwa shekara ta dubu tara da da daya sannan akwai shugaba abdu diop na kasar senegal wanda shine na sha biyu ya rike daga shekara ta dubu tara da da biyu zuwa shekara ta dubu tara da da uku sannan na sha uku shine lise fore soglo na kasar benin hmm. wanda shi ne ya rike daga shekara ta 1993 zuwa shekara ta 1990 sana akwai shugaban hukumar ecowas na sha hudu shine jerry rollins na kasar ghana hmm. wanda ya rike daga shekara ta 1994 zuwa shekara ta 1996 sannan na sha biyar shine general sani abacha na nigeria wanda ya rike daga shekara ta 1996 zuwa shekara ta 1998 na gabansu shine general abdulsalami abubakar na najeriya mm. wanda ya rike shugaban hukumar wato ecowas daga shekara ta dubu da da da tara takwas zuwa shekara ta dubu da da da tara tara a lokacin da ya bada mulki hmm. sannan an sake maimaita Galasimbe Iyadema shugaban kasar Togo kaga ya yi su uku kenan hmm. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara a matsayin shi na shugaban ECOWAS na goma sha bakwai. Hmm. Sannan akwai Alfa Umar Konare na kasar Mali shine na sha takwas. wanda ya rike daga shekara ta dubu da da da tara tara zuwa shekara ta dubu biyu da daya. sannan akwai abdullahi wade na kasar senegal shine na sha tara daga shekara ta dubu biyu da daya zuwa shekara ta dubu biyu da uku. Hmm. akwai john agekom kufo wato john kufo wanda aka fi sani da john kufo na kasar ghana hmm. wanda ya rike daga shekara ta dubu da uku zuwa shekara ta dubu biyu da biyar. akwai mahmudu tanja na kasar niger shi ne ya kasance na daya. ya rike daga shekara ta 2005 zuwa 2007 sannan akwai shugaban kasar burkina faso blaise kamfore mm. shi ne ya zamanto shugaban ecowas na 22 daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2008 sannan akwai marigayi alhaji umar musa ya raduwa na nigeria wanda shi ne shugaban ecowas na 23 ya rike daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta dubu biyu da goma a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa. Hmm. Sannan akwai Jonathan Goodluck na Najeriya shi ne na gaba na shekara ta dubu biyu da goma zuwa shekara ta dubu biyu da sha biyu shi ne shugaban ECOWAS na ishirin da hudu. Hmm. Sannan akwai Alasan Watara na kasar Cote wanda shi ne na ishirin da biyar daga shekara ta dubu biyu da sha biyu zuwa shekara ta dubu biyu da sha hudu. sannan akwai wanda muka ambata shine mai riko a yanzu mm. shine shugaban kasar ghana john dramani mahama wanda ya rike tun daga shekara ta 2014 zuwa yanzu wannan shine takaitaccen bayani game da abin da ya shafi waɗanda suka rike wannan hukuma ta ecowas kuma ta cimma nasarori da dama a fannoni da dama ta bunƙasa tattalin arziki ta fuskar kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma abin da ya shafi wanzar da zaman lafiya a wannan yanki na afirka ta yamma ne kasashe guda goma sha biyar wanda yake da dimbin jama'a a wannan yanki sai kuma ansar tambaya kan shin ko akwai mata masu tuka jirgin sama a afirka idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa shakka babu malam safara'u akwai mata matuƙa jirgin sama a afirka akwai su a najeriya akwai su a arewacin najeriya hatta a kanan daba da katsinan dukku da kaduna ma akwai Wata balarabiyar ƙasar Misra mai suna Lutfiya Elnadi ce 'yar Afirka ta farko kuma balarabiyar farko da ta zama matuƙiyar jirgin sama. An haifi Lutfiya Elnadi ne ran 29 ga watan Oktoban shekara ta 1907 a birnin Alkahira, kuma ta mutu a shekara ta 2002. A Najeriya matuƙiyar jirgin sama ta farko ita ce Kyaftin Cinye Kalu wata 'yar jihar Abia hasalima salima a watan Oktoban shekara ta 2011 an naɗa ta shugabar kwalejin koyon tukin jirgin sama ta Najeriya da ke Zaria a jihar Kaduna. Kamar yadda na ce, a kanan daba ma akwai matukiyar jirgin sama wadda ita ce ma ta farko mai suna Kyaftin Fatima Abba Gwadabe, wadda ta koyi tukin jirgin sama a jami'ar koyon tukin jirgin sama da ke kasar Jordan. Haka zalika a Katsina akwai matukiyar jirgin sama wadda ita ce ta farko ita ma mai suna Rukayya Suleiman. Sannan a watan Afrilun shekara ta 2012 an yi wani abin tarihin kuma inda aka samu matukiyar jirgin sama na yaƙi ta farko a Najeriya mai suna Blessing Liman. 'yar shekaru 29 da haihuwa 'yar asalin zangon katab a jihar Kaduna ta arewacin Najeriya. sannan a bara an samu mace matukiyar jirgin sama mai saukar ungulu ta farko mai suna kyaftin abin bula jeyola a takaice dai malam safara'u a sauran kasashen afirka ma irin su afirka ta kudu da ghana da ruwanda da dai sauransu akwai mata masu tuka jirgin sama sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna, wanda ya ba mu tarihin kungiyar ECOWAS da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu bari mu koma wajen Mahmud Lalo kafin mu karkare ya kama na takaitattun labaran duniya. To a yau Asabar wata tawagar dakarun ƙasar Iraki haɗe da ta mayakan 'yan shi'a sun fara tunkarar mayakan IS a kusa da birnin Ramadi a wani yunkuri na kwato birnin wanda ya shiga hannun mayakan na IS. A jiya Juma'a ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare a yankunan ƙasashen Larabawa waɗanda suka hari masallatan 'yan shi'a. wata sabuwar kungiya mai ikirarin alaka da kungiyar ta is ta ce ita ke da alakin wani hari da aka kai a gabashin saudi arabia da ke karkashin gwamnatin katif harin da ya halaka mutane 21 ya kuma raunata akalla mutum 80 hukumomi a kasar mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata kungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin kasar wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu fara miyagun kwayoyi jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a artaban na jiya juma'a a jihar michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar jalisco ana zargin suna da alaka da ƙungiyar masu safarar miyagun kwayoyi hukumomi a ƙasar peru sun kafa dokar ta ɓaci a kudancin iceland bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shirin haƙar ma'adinai a yankin akalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya juma'a lokacin da zanga-zanga nuna adawa da shirin wanda wani kamfani mai suna southern cooper ya gabatar tun daga watan maris masu zanga-zanga suka fara nuna kyamar wannan shiri na haƙar ma'adidai domin a ce wasu zai gurɓata musu ruwan sha tare da lalata amfanin gonakinsu. su Majalisar Dattawan Amurka ta hana wani kudurin doka da Majalisar Wakilan kasar ta gabatar yin tasiri wanda zai kawo ƙarshen tattara kudancin bayanan sirrin da hukumar tsaron kasar ke ta wato tatsa daga tuntunawar da mutane ke yi ta wayar talho. To madalla jama'a a daidai wani lokaci shirin namu ne yanzu ke karewa sai can daren Allah su haka mu za mu sake dawa da wani sabon shirin a cikin sa akwai shirin mu tattauna. Muna taya abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa ta'aziyar rasuwar kawunsa Alhaji Bala Kankamba wanda ya rasu jiya a jihar Kaduna. An riga an yi jana'izarsa yau da rana a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarki. Allah ji kansa ya masa rahama. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan Rashad Smith. Ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.